Luka Sura ta hudu Yesu kuma cike da Ruhu mai tsarki sai ya dawo daga kogin Uddu, Ruhu yana iza shi zuwa jeji har kwana arba'in. Iblis yana gwada shi, a kwanakin nan bai ci komai ba, da suka ƙare kuwa ya ji yunwa. Iblis ya ce masa, In kai ɗan Allah ne, ka umarci dutsen nan ya zama gurasa. Yesu ya amsa masa ya ce, a rubuce yake ba da gurasa kaɗai mutum zai rayu ba. Sai Iblis ya kai shi wani wuri a bisa, ya nuna masa dukkan mulkokin duniya a ƙiftawar ido. Iblis ya ce masa, Kai zan baiwa ikon duk waɗannan da ɗaukakarsu don ni aka dankawa, nakan kuma bayar ga duk wanda na ga dama. In kuwa za ka yi mini sujada. duk za su zama naka yesu ya amsa masa ya ce a rubuce ke cewa ka yi wa ubangiji allahnka sujada shi kaɗai za ka bautawa sai kuma ya kai shi urushalima ya ɗora shi can kan sororuwar haikali ya ce masa in dai kai ɗan allah ne to dira kasa daga nan don a rubuce yake cewa zai yi wa mala'ikunsa umarni a game da kai su kiyaye ka da kuma za su tallafe ka don kada ka yi tuntube da dutse sai yesu ya amsa masa ya ce ai kuwa an ce kada ka gwada ubangiji allahnka bayan da iblis ya gama irin dukkan gwaje-gwajensa ya rabu da shi ɗan lokaci tukuna yesu ya koma ƙasar galili ikon ruhu yana tare da shi labarinsa ya bazu a dukkan kewayen ya yi ta koyarwa a majami'unsu duk ana girmama shi ya zo nazarar inda aka rene shi ya shiga majami'a a ranar asabar kamar yadda ya saba yi sai ya miƙe domin ya yi karatu aka miƙa masa littafin annabi ishaya ya buɗe littafin ya sami inda aka rubuta cewa ruhun ubangiji yana tare da ni domin ya shafe ni in yi wa matalauta bishara ya aiko ni in ce lissaki ga ɗauraru in kuma buɗe wa makafi ido in kuma yanta waɗanda suke a danne in shelar zamanin samun karɓuwa ga ubangiji ya rufe littafin ya mayar wa mai hidima ya zauna duk waɗanda suke a cikin majami'a suka zuba masa ido sai ya fara ce musu yau nasir ne ya cika a kunnen ku duk suka yabe shi suna mamakin maganarsa ta alheri da ya faɗa har suka ce ashe wannan ba ɗan yesu ba ne yesu ya ce masu Lallai za ku faɗa mini karin maganar nan likita warkar da kanka. Za ku kuma ce mini duk abin da muka ji kai a Kafarnahum ka yi a nan garin ku mana. Ya ce kuma, Hakika ina gaya muku, ba annabin da yake yardaje a garinsu, amma gaskiya nake gaya muku. A zamanin Iliya akwai mata gauraye da yawa Isra'ila, wato a lokacin da aka hana ruwan sama har shekara uku da wata shida. sa'ad da babbar yunwa ta game dukkan ƙasar. Duk da haka ba a aiki Iliyagun ko ɗaya daga cikinsu ba, sai ga wata gwauruwa kaɗai a Zarfat ta ƙasar Sidon. A zamanin annabi Elisha kuma, akwai kutare da yawa a Isra'ila, ba kuwa ɗayansu da aka tsarkake sai na aman, mutumin Suriya kaɗai. Da suka ji haka, duk waɗanda suke a majami'a suka husata ƙwarai, sai suka tashi suka fitar da shi bayan gari. har suka kai shi goshin dutsen da aka gina garinsu a kai don su jefa shi a ƙasa amma ya ratsa ta tsakiyar su ya yi tafiyarsa sai ya tafi kafar nahu wani gari a ƙasar galili yana koya musu a ran asabar suka yi mamakin koyarwarsa domin maganarsa da hakikan cewa take a majami'ar kuwa akwai wani mutum mai baƙin aljan sai ta da murya da ƙarfi ya ce wayo ina ruwanka da mu yesu banazare ka zo ne ka hallaka mu na san kowane ne kai mai tsarkin nan ne kai na Allah sai Yesu ya kwabe shi ya ce ya shiru rabu da shi bayan da aljanin ya fyaɗa shi a ƙasa tsakiyarsu ya rabu da shi bai ko cuce shi ba sai mamaki ya kama su duka suna cewa juna wannan wace irin magana ce gashi da tabbatarwa daga bagadi kuma yake umurtan bakaken aljanu suna kwafita labarinsa duk ya bazu ko ina a kewayen kasar sai tashi daga majami'a ya shiga gidan bitrus surukar bitrus kuwa tana fama da mugun zazzabi sai suka roƙe shi saboda ita sai ya tsaya a kanta ya tsawata wa zazzabin ya kuwa sake ta nan take ta tashi ta yi musu hidima a daidai faduwan rana duk waɗanda suke da marasa lafiya masu cuta iri-iri suka kawo su wurinsa sai ɗaɗɗaura wa kowannensa hannu ya warkar da su aljanu kuma suka fita daga mutane da yawa suna ihu suna cewa kai dan Allah ne amma ya tsawata musu ya hana su magana don su sani shi ne almasihu da gari ya waye ya fita ya tafi wani wuri inda ba kowa sai taru masu yawa suka yi ta nemansa suka je wurinsa son su ne su tsaise shi don kada ya tashi daga gare su amma ya ce masu lalle ne in yi wa sauran garuruwa bisharar mulkin Allah domin saboda wannan nufi ne aka aiko ni. Sai ta yin wa'azi a majami'un ƙasar Galili.